l'établissement américain. Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mitoci 1621 da kuma 25. Ana iya kuma samun mu a yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Yusuf Abdullahi ne ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman. wanda yau zai zo muku daga nan ofishin muryar amurka da ke birnin yamai shirin da a sa za a ji cewa a yau talata miliyoyin musulmi a kasashen duniya daban-daban suka fara azumin watan ramadana za mu je yadda farashin kayakin da aka fi amfani da su a cikin wannan wata suke a bana a jamhuriyar nijar a jihar katsina tarayyar najeriya kuma wasu mahara hudu ne suka mika kansu ga hukumomin jihar gab da cikar wa'adin da shugaban kasar najeriya ya baiwa 'yan ta'addar kasar idan kuma muka sake komawa a jamhuriyar Nijar za a ji koke-koken wasu matan karkara zuwa ga sabuwar gwamnatin kasar akwai shirin 'yan kasa da hukuma da kuma sharhin jaridun Nijar to amma fa sai bayan an saurari labarin duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya makiri. da yammacin jiya litinin sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya kama hanyarsa zuwa birnin brussels a ziyararsa ta biyu a cikin 'yan makonni domin tattaunawa da kawayen amurka na kungiyar tsaro ta nato a wani yunkurin daukar shawarwari game da yaki da ake gwabzawa afghanistan ana kuma sa ran blinken zai karfafa tattaunawar diflomasiya kan goyon bayan kungiyar tarayyar turai game da sake farfado da yarjejeniyar nukiliyar iran da kuma karuwar tankiya da rasha yayin da take jibke sojojinta a kusa da ukraine a yau talata ne zai soma tattaunawa a brussels kana sakataren tsaron amurka lord austin zai karu da shi wanda shi kuma yake ran gadi a jamus babbar kawar amurka a turai da kuma isra'ila masu muhimmanci ga diflomasiyya da iran ina hasashen samun tattaunawa mai ma'ana da ƙawayenmu akan batutuwa da dama da dukkanmu muke ba su muhimmanci. Muna da ƙarfi idan muka yi aiki tare in ji Blinken a wani saƙon Twitter da ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta sanar yayin bulaguronsa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da tsohon shugaba Donald Trump ya cimma da ƙungiyar Taliban, Amurka ta yi alkawarin janye dukkan sojojinta daga Afghanistan kafin ɗaya ga watan Mayu. a hali da ake ciki kuma jiya litinin sakataren tsaron amurka lord austin ya ba da umarnin soja na sake duban binciken da aka gudanar akan halin da 'yan bindiga suka kai akan tungar soja ta mandabe a kasar kenya da ya kashe amurkawa guda uku kana wasu guda uku kuma suka jikata a wata rubutacciyar sanarwa da ke sanar da shawaran austin sakataren jaridarsa john kirby bai nuna takamammen abin da ba shi cikin binciken na farko da rundunar haɗin gwiwa amurka da afirka ta gudanar a wani mataki da ya zo kan kari austin ya shirya ganawa da jami'an rundunar haɗin gwiwar ta afirka yau talata a stuttgart a ƙasar jamus a matsayin wani ɓangaren rangadi da yake yi a turai domin ganawa da ƙawayensu da kuma tattaunawa da kwamandojin amurka a gefe ɗaya zai kuma gana da jami'an rundunar haɗin gwiwar amurka da turai a dan stuttgart ɗin Kirby ya ce bayan amincewa da sakamakon binciken da rundunar Afirka ta gudanar wanda ba a riga an fitar a bainin jama'a ba. Austin zai ba da umarnin zaɓo babban soja mai anini hudu da zai sake nazari a kan binciken. Ma'aikatar sojan da ta zaɓo janar Paul Fang a matsayin wanda zai wannan aikin. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. 'Yan sanda sun yi musayar wuta yayin da suka mai da martani da labarin wani da ake zaton dan bindiga ne ya kai samame a wata makarantar sakandare a jihar Tennessee a jiya Litinin inda ya kashe mutum guda kana ya raunata wani jami'i a cewar hukumomi. Babu kuma wanda aka kashe shi ko aka raunata a makarantar ta Austin East High School da ke birnin Knoxville mai kimanin tazaran kilomita 290 a gabashin Nashville, an ji 'yan sanda. An ya kama mutumin da ya aikata kan. 'Yan sanda sun ce sun mai da martani a makarantar ne da misalin karfe uku da minti goma sha biyar na rana inda suka yi musayar wuta da mutumin. Da yake magana a wajen wani asibiti, magajin garin birnin Knoxville, India King canon ya faɗa wa talabijin WATE cewa ya yi magana da jami'in da ya samu rauni yana cikin hayyacinsa kana yana murmurewa. Hukumar binciken manyan laifuka ta jihar Tennessee ta ce ta tura jami'anta a makarantar domin gudanar da bincike. A ƙarshe, a jiya Litinin wani likitan zuciya ya bada bahasi kan shari'a George Floyd, bakar fatan Amurka nan da ya mutu a hannun 'yan sanda a Minneapolis a bara, inda ya ce ba bugun zuciya ko ɗaukar ƙwaya fiye da kima ne ya kashe shi ba, kana akwai yiwuwar zai iya kubuta inda ba don an taushe wuyarsa a kan titi tsawon mintuna tara. Dr. Jonathan Rich, shehu malami ne a makarantar likitanci ta jami'ar northwestern university ya faɗa wa rukunin masu shari'a kan kisan da chauvin ya aikata a minneapolis cewa inda ba don an hana ma floyd damar numfashi ba ina gani da bai mutu ba eric nelson lauya da ke kare chauvin ya musanta cewa shan kwaya ne ya kashe floyd mai shekaru 46 da kuma wasu matsalolin rashin lafiya amma bayan da chauvin ya kama shi a ranar 25 ga watan mayun bara kan samun sa da dala 20 na jabu ne ya kashe shi ba. Shawbit mai shekaru 45 kuma farar fatan Amurka ya ki amsa laifin kisa a shari'ar mutuwar Floyd, lamarin da ya haifar da zanga-zangar kin jinin ayyukan 'yan sanda na cin zarafin tsirarun jinsuna a fadin Amurka da wasu manyan biranen kasashen waje. labaran duniya kenan aka saurara yanzu kuma sai fagen rahotanni. To a yau talata miliyoyin musulmi a kasashen duniya daban-daban suka fara azumin watan Ramadana na tsawon kwanaki 29 ko 30. Azumi dai yana ɗaya daga cikin shika-shikan addinin musulunci guda biyar. To a cikin dai wannan wata na Ramadana masu gudanar da azumi na buƙatar wasu kayakin more rayuwa irin su kayakin marmari da dai sauransu. To dangane da haka ne wakilin muryar Amurka da magaram Tamar Abari ta samu zantawa da wasu 'yan kasuwar da magaran domin jin yadda farashin kayakin yake a bana. Ni ne Alayyar na situ ɗan kasuwa a nan da magaran Gaskiya wani dai alhamdulillah. Akwai kayan kuma babu irin wannan da ake sha in azumi ya zo kaya suna hauhawa. Gaskiya an aka kamanta da bara. Wani ma kayan da sun yi ƙasa. a barin sukari wajen wannan daidai wani lokaci ya kai jika 26 to yanzu 22 ne sunana alhaji babale dan kasuwa cikin kasuwa dole kama masarufi muna sayar da kayayyaki kamar su mayonnaise su aran maji su feti puwa masu duwan duka dai kaya abu ne tashi duka na abinci duka farashin kaya nake gani bai ma kara ba tunda farashin duka bai fito wani dala goma dala biyar ba ya macin da aka samu kisan harka duka in ta zama to rabi naira ce rabi sai face dole wani kayan ko da wajen sufuri ana iya samun wani eh gaskiya kusan yanayin kasuwa da bara da bana gaskiya kusan in ce miki bara mu bi mata kuɗi ta yi tahiya Muhammad Nasir Lutu mai sai da anana da persil da salati a yanzu dai farashi ya dan hau kaɗan haka tunda a da kwanan bayan muna sai da shi kamar kamar talatin arba'in amma yanzu ya kai kamar zuwa saba'in haka ne ake sai da saba'in kamar mi ɗaya na anana haka hmm. eh kuma amma duk ta yanda ka zo ko ta dala biyar ko ta dala goma duk da ya kai ga haka na mahallo muna sai da ko mamaki farashin ya ƙara yin ƙasa tunda kwa kayan akwai shi da yawa kenan dan rike shi ne aka yi shi yasa ya dan hau ne alisha budo gome nama nan kaso dole babu magana kare a basakan nama muna sai da nama yadda aka san shi kilo kilo mai kashi na manyan dabbobi muna sai da 2 mil Shikafi. tsoka kaɗai muna sai da biyu da rabi na rago kilo biyu da rabi tsoka kaɗai muna sai da uku da rabi amma sa da fawa ko wanda gaskiya ba sai da haka nan da ƙashi kenan ba abin da ya canza harakan nama eh wallahi dabba ta ma canza wallahi dabba ta canza amma mu daidaikantaka da abin da ya sa wannan azumi bai dace ba a ce mun yi ƙari kawai wata ne wanda kowa iya so a ce ya samu tabarikin da ke cikin shi kenan baiwa mu ce mun yi ƙari ba To daga batun azumi sai kuma na tsaro inda a jihar Katsinan tarayyar Najeriya wasu mahara hudu suka gabatar da kansu ga hukumomin 'yan sandan jihar tare kuma da miga makamansu da kuma shanun da suka sata a lokacin da suke gudanar da ayyukan su, Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Sani Sha'ibu Malumfashi daga Katsina. su dai maharan da suka tuba don raɗin kansu a nan jihar katsina suka gabatar da kansu ga hukumar 'yan sanda sun hada da sale turwa da mani turwa ado sarki da sani mai daji tuban nasu dai yana zuwa a daidai lokacin da wa'adin da shugaban najeriya ya fara karatowa don cika na satuba Shin ko yaya lamarin yake dangane da tuban da suka yi? Tambayar kenan da na yi wa kwamishinan 'yan sanda na jihar Katsina CP Sanusi Buba. kamar yadda ka sani gwamnatin tarayya ta ba da umarni babu wani sasanci da za a yi da 'yan ta'addan nan kuma muna nan akan wannan umarnin sai wa'annan 'yan ta'addan su hudu suka nuna bukatar na su bar ta'addanci za su ta mana muga mukamai da ke tattare da su su ma bar dajin musamman su dawo cikin gari muka tura aka amso makamai muka zo tare da su muka kai su wurin gwamna kamai kiran gpmg Mm. general purpose machine gun guda biyu a kiran ak-49 guda daya kiran ak-47 guda 23 da kuma arsashe different caliber suka bai haddasa shanu na sata wurin 45 su nuna lallai da gaske suke mm. suka hannanta mana wa'annan shanu yanzu mun ba kwamitai wadda star ta shirya na tabbatar da gaskiyan ownership din wa'annan za mu tabbatar mun ba su orientation da kuma rehabilitation domin sun ce su suna ma iya taimaka ma jami'an tsaro wurin yaki da ta'addanci din nan in uwansu ba su tuba sun aje makamansu ba. gwamnatin jihar katsina ta ɗauki mataki na magance dukkan wasu abubuwan da fulani makiyaya da masu zama daji 'yan bindiga suka taba kokawa a lokacin da aka yi wani sulhu a baya cewa ba su da rigage burtali wurin kiwo wurin shan ruwan dabbobi da kuma makaranta domin yaran su su rika zuwa karatu to wannan mataki an ɗauka kuma shine na tambayi mai bawa gwamna shawara game da kiwon bisashe dr lawal usman Bagewa maji inda ake a halin yanzu yanzu magana da nake gaya maka gwamnatin jihar katsina mun yi burtali kilomita wajen dubu uku wanda suka zazzagaya daga daura suka billo can wajejen kusada suka wada suka iyaka da kano an yi su daga jibiya sun tafi sun kai su hada dajin birnin gwari ta wanda lokacin gaba nake gaya ma so in ka lura yanzu muna cikin wannan fes kenan sai fes na biyu da muke ciki za ka mun samu approval din gwamnati cewa muna son mu gyara duk wasu makarantu na fulani da aka bari suka lalace za mu hada da mu da su su dam da ke akwai ta ja mm. da akwai kuma dam dam da ke talatin da daya wanda ke cikin dajin rugudin nan da ake ta wannan rikice-rikice su ma halin za a je a duba su a kawo bil ɗinsu a gyara su ma na kuma kuma ne na yin madatsun abinci inda za a yi su. Dr. Lawal Bagiwa kenan. Sanshi Malafashi, da Amurka daga Katsina a Najeriya. To za mu sake komawa jamhuriyar Nijar inda matan karkara na yankin tawa suka isar da koke-kokensu zuwa ga sabuwar gwamnatin Nijar. Kamar yadda za a ji karin bayani a cikin wannan rahoto na Haruna Mamman Bako daga birnin Kwanni. ganawa ta farko da sabon shugaban kasar jamhuriyar Nijar Bazum Muhammad ya yi da majalisar ministocin firaminista Uhumudu Muhammadu a makon jiya a taron majalisar ministoci na mako-mako. ya mata ne mazamna karkara suka koka dangance da matsanancin hali na fatara da talauci da suke ciki a cikin ƙauyukansu. Kamar yanda ɗaya daga cikin su ta yi mini karin bayani. Mu abin da muka so dai ba mu da hanyar mota gaskiya. Muka kuma babu huta gare mu. lalle mu a koken haka ga bulke garin malam ila lalle muna koken haka ba hanyar mota abba mada wahala kwarai har ma yan yi ruwa kahin mu kai ga gari da nan zuwa kwanni mu a cikin matsala kwarai da gaske da mu da yaran mu ga karko amma sai sun yi baje-baje su kai kwarai da gaske wallahi amma cikin wata matsala sauran matan da muka yi kitibis da su sun koka game da rashin ruwan famfo rashin wutar lantarki da hanyoyi da ma asibitoci da sauran matsaloli waɗanda mata mazamna karkara ke ɗimbin fama da su a kulliyomi ai gaskiya yanzu cikin halin da muke yan an kai ruwa ba mu da wurin da muka taya karhe sai ya rike ya samu hanya mu ma da cinya sai mun yi rike mu sha har mutum ke abir lahiya da ke da wala haula aka samu a shi garin kwanni kuma ba mu da huta da nan da ce rasa ko huta da za a samu na ba ta matsala ta ba mu shi dai akoken mu wajen doka ruwa alhamdulillah mu a da riwoji hajiya rabi ta mu na rijiya Allah shi biya ta mun gode ruwa babu ta akwai fanhuna nan kuma muna da riwoji cikin gidaje mu kenan ba ba mu da matsalar ruwa matsalar mu rewa gata dai hawa dosai wani waje akwai gonguna abin da dai matsala duk gari mai ba ya kama a samu ta ba dosai mu da hanyar mota cikin gari tana bi sai ka samu waje sai dan daji dan nan dosai dan nan ta hita ko kan gudana muka dai ta dai wuta kata aka so a duk ga likita ana son ta girma ta zan babba likita mu ta nan dosai ita ta ah, babba kuma ta zama karama likita ta tattalle za ta amsa ta muku ba musu ba ta amsa muku na so ga likita ta amma ba ta zama kyakkyawan mulki a nan nahi nahiyar afirka da ma dukkan sauran kasashen duniya na wanzuwa ne a cikin ƙasa ta hanyar kyautata rayuwar mazamna karkara da ke kasancewa abinda kowane ɗan siyasa ke dogaro da shi da zaran aka buga gangamin siyasa domin samun kujerun mulki da ma rayuwa mai daɗi ko da yake da zaran 'yan siyasar suka juya bayan zaɓe sukan haya mota su bar mazamna karkar da hayakin salinsa haruna mamman bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To karfa shafa muna kawo muku wannan shiri na musamman ne daga nan ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To yanzu kuma lokaci ne da Mahmud Ibrahim Kori zai gabatar da shirin 'yan kasa da hukuma. 'Yan kasa da hukuma. Ka sha cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mai yin wannan la'anan ne ne Masu rare Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwari zan gabatar. Abin da da za ka iya zuwa ka sayi ɗari takwas kamar kwanan shinkafa yanzu ana magana dubu ɗaya da ɗari biyu. A baya kafin ma azumi ya zo za ka ga kwaye shinkafa wani zai tashi ba shi da shi saboda kaya sun yi tsada. Ballantana yanzu 'yan kasuwa sun aje kaya a sto burin su su ga azumi ya zo. Mu magana muke ta abin da talaka abin da ya damu talaka. Cikin mitin da muka da su yanzu za mu gayyaci masu yin fulawa. saboda sun gaya mana cewa za a samu karin fulawa zuwa ran litinin ba ina magana ba ne ma a magana kano kawai ba magana arewacin najeriya ma gaba ɗaya bi izinin layi mun wadata hira kaya masu rare yau shirin zai taɓo korafin tsadar rayuwa ne sanadiyar hauhawar farashin kayayyakin masarufi da al'umma ke fuskanta a ƙasashe irin su najeriya musamman a lokacin azumin ibadar ramadana a dakace mu. Fitina barci da gaba da fita, Allah wadaran mai ta dota. da waɗanda suke da da jawo ta hakanan da waɗanda ka kawo ta Allah ka gare mu da tashinta yau ga wasu nan suke nukura. Masu rare batun tsadar kayayyakin masarufi na rayuwar yau da kullum da al'ummar musulmi ke fuskanta a kasashe irin su Najeriya lamari ne da aka saba gani a kusan kowace shekara musamman a duk lokacin da aka fara ibadar azumin Ramadana. kayayyakin abinci irin su shinkafa da taliya da sukari da gero da kuma kayayyakin marmari da dangoginsu na tashin goron zubi kusan duk shekara a yayin ibadar azumin watan rabadana duk da cewa a kowace shekara al'umma na kokawa game da wannan lamari tare da yin kira ga hukumomi da ma 'yan kasuwar su ɗauki matacin da ya dace domin azumin ramadana lokaci ne na neman falala. Abin da da za ka iya zuwa ka sayi 800 kamar kwanan shinkafa yanzu ana magana 1,100 da ɗari biyu dubu ɗaya da ɗari biyu da hamsin kaga ana cikin wani hali saboda haka muna kira da gwamnati da kuma al'umma 'yan kasuwa masu kuɗi su taimaka su rage farashin abubuwa idan gwamnati ta tsaya ta sa ido akan abubuwan dole ne a samu sauƙin abubuwa wanda saboda su dai 'yan kasuwa tsakani har ga Allah in aka zuba musu ido kowa abin da ransu ya ga dama yake a gaskiya muna kira da 'yan kasuwa da su ji tsoron Allah ni kaga a matsayina na mai ɗaukar iyali baki ɗaya sakamakon na Allah Ubangiji ya yi mishi rasuwa muna fuskantar ƙalubale na tsadar rayuwa sosai a baya kafin ma azumi ya zo za ka ga mutane ba su da kwaye shinkafa wani zai tashi ba shi da shi saboda kaya sun yi tsada ballantana yanzu 'yan kasuwa sun ajiye kaya a sto burin su su ga azumi ya zo tunda duk shekara muna fuskanta wa'annan kalubale duk shekara ka ga 'yan kasuwa sun linka kayan kudin kayan abinci sosai yanzu magidanta suna cikin wani hali na halin haƙula'i wani lokacin abin da za a ci din ma ba a ƙara kuɗi ba yana zama wa abu ne na wahala wanda ake ta ake ta tiri tiri da shi yanzu ka duba ma'aikaci akwai mai ɗauka albashi naira dubu talatin an ce ne karancin albashi to yanzu ka dauka ka duba idan magidanci zai sai buhun shinkafa ko buhun shinkafa na gida za ka siya akalla sai ka sa dubu ishirin da wani abu to ga mun mutum ya ɗauka dubu talatin ya za a yi rayuwa in ba dan dai kawai Allah yana taimakawa ba Allah yana dafawa saboda haka mutane na cikin kunci kuma Ramadan wata ne na rahama ba wata bane na takurawa mutane da uzura musu saboda haka ba wai magana bace ta kullum ni ta zagin shugabanni wani lokacin mu ne ba mu da gaskiya wani lokacin mu ne muke yin abubuwa da ba na daidai ba babu dalilin da zai sa sai azumin ya zo watan ramadana watan neman lada a tashi a ƙara kudaden kayayyakin abinci musamman sukari yanzu shinkafa kwano idan azumi ya yi sai ka ana cewa dubu biyu ka ji kankana abin naira ashirin ana sayarwa musulman allah naira ɗari naira ɗari da hamsin idan azumi ya zo za ka ga mutane mutum yanzu yana da yadda zai iya ci abinci amma daga azumi ya zo maimakon ya samu ya ji daɗi yana cin abinci sai ya ga abu ya lalace har ta kai ta kawo wasu in ba sadaka aka yi musu ba ba za su samu abin da za su sa a bakin salati ba idan sun kai azumi. Wasu daga cikin 'yan Najeriya kenan suke kokawa kan tashin goron zabi da kayayyakin masarufi ke yi a lokacin azumin Ramadan tare da yin kira ga 'yan kasuwa da mahukunta su ɗauki matakan da suka kamata. A bara da yar aran gama aka yi tsakanin jami'an hukumar sauraron korafin jama'a da yaƙi da rashawa ta Kano a Najeriya. inda jami'an hukumar suka kai farmaki rumbuna da manyan wuraren da 'yan kasuwa ke ɓoye kayayyaki matakin da ya yi sanadiyar saukar farashin kayan a wancan lokaci. domin kaucewa irin wancan yanayi a bana hukumar ta zauna da shugabannin 'yan kasuwar da ma manyan dilolin kayayyakin masarufi a jihar Bar samu yi magaji shine shugaban hukumar kafin ma lokacin ya zo mun je singa mun je da wanau kuma muka sami tabbaci da gare su kamar yadda ake da fargaba a gari cewar za a samu ƙarin farashi za a samu abubuwa da za su hauhawa mun yi reviewing din abubuwan da suke faruwa kuma mun gamsu cewar masana'antu suka fita haka kuma muhimmiyar rawa wajen samun kaya tsadarsa ko rashin tsadarsa. mu magana muke ta abin da talaka abin da ya damu talaka cikin mitin da muka da su yanzu mu gayyaci masu yin fulawa saboda sun gaya mana cewar za a samu karin fulawa zuwa ranar litinin so kuma duk sun fito mana da abubuwan da suke ganin cewa sun taimaka wa gwamnati akan abin da za mu yi domin mu kawo gyara a wannan da buwa da dangote su waɗannan kamfanonin kadai sun isa su determine din market force a kasuwa kuma yanzu mun gamsu da cewar waɗannan kamfanonin musamman a yanzu a lokacin azumin nan wanda dukkaninsu 'yan garin nan ne kuma masu kishin garin nan sun yarda cewar ba za a samu wannan ba to tabbaci bai wuce wannan da muke da shi ba kuma bai wuce yanzu sun yarda cewar in muna so mu gani mu tafi mu je mu ga kayan da suke da shi a ajiye a mun ƙara samun bayani cewar shinkafa tana so ta daga shi ma kuma mun yadda za mu kirawo masu sarrafa shinkafar su kansu al'umma su dinga kaura cewa irin waɗannan mutanen da suke tsada a angoku kusan cewar su wane ne wanda suke da kishi kuma ba sa tsada sai ku amma aka ce sai hukuma ta zo kullum kowa ya hannun sa ai yanzu ka an tashi ana so a hukunta kamfani boycotting din kayan sa ake sai ka kamfani ya rubuce so ina ganin wannan shine abin da ya kamata al'umma su fara mu ma su taimaka mana duk wanda aka san mai tsawwalawa ne sai a guje shi to za mu ji ƙarin bayani kan alkawaran da manyan kamfanonin suka yi wa wannan hukuma a lokacin wannan zama nasu a dakace mu. Duka da an so shi ya inganta kasa ta tarar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi kallanta komai ba mai iya kushe ta kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman bukka ko maula ko sadaka ka har yanzu suna sarka kowa ya zai zage ka lallai ne zurfafa filin yan kasa da hukuma ya tattauna da manyan tilolin kamfanonin dangote bangaren sukari da takwaransa na kamfanin buwa ba ina magana ba ne ma a magana kano kawai ba magana arewacin najeriya ma gaba ɗaya bi izinin layi mun wadata hira kaya ina tabbatar muku ba wai kano ba wanda daga nan har zuwa bayan sallah bi iznillahi mai kamfanin buwaya ba zai kari ba ba zai kara taliya kuɗi ba ba zai kara kuɗa kuɗi ba zai kara suga kuɗi ba akwai mizani da kuka kayyade misali kar ya wuce daga kaza zuwa kaza mu a wannan ba wanda ya isa ya kayyade mizani da kaza zuwa kaza yanzu wani faɗuwa ma zai sai wani mai da kuɗi zai sayar wani sai ya samu naira hamsin wani ya samu talatin wani kuma yana bukatar kuɗin zai kare da kayan ya zo ya sayar eh, tabbacin da kuke ba tare ba na farashi ba ne na wadatar kayayyaki ne ah, to dama ai amma haka nake ma wannan cika bakin da nake cewa da kai ko daga ina kake ka zo ka siya ai mun tanaji kayan ne ina da kuma nan a nan sharaɗa yanzu ba zan iya ma cika wannan bakin ai ban isa ba sunana salisu sambajo ai wannan magana da ake ta kare-karen kaya inda akan wannan abin da kake faɗa ne ai ta wuce ai abin da za a bari a gani action ka gane da kyau ko wannan magana ta kure ta kare magana da sukari da taliya su ne dai abin da mutanen nan suke shi dangote ma masalan baya taliya baya fulawa dangote sukari kawai yake a community sai gishiri gishiri ko sai ka shekara baka cinye buhu daya dakin ka ba Alhaji Muhammadu Adakawa kenan babban dilan kamfanin buwa bangaren kayayyakin masarufi a yankin arewacin Najeriya da Alhaji Salisu Sambajo da ke zaman dilan kamfanin dangote bangaren sukari kuma su ne cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan allah ya kai wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya kaga ya zauna kullum ka gano sabon fitina yayayya ko neman magana sai an so juna an daina. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki da suka dafa shirin ya zo gare ku, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Afirka mutum ne 'yan hanshaki kuma ingantacce mai karfi ga shi amintacce da basira. To madalla a gaida Muhammad yanzu kuma ga Suleiman Muni Barma doke da sharhin jaridun Nijar. Za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Air Info wacce ta ruwaito cewa jami'an tsaro sun kama wasu motoci biyu shaƙe da lodin bindigogi da harsasai kusa da ƙauyen cimagayan da ke a tazarar kilomita 26 da garin ingal na jihar agades jaridar ta ce motocin waɗanda suka fito daga ƙasar libya na ɗauke ne da bindigogi ƙilar aka karanset kimanin 77 da wata ƙilar fm katrovin biyu da wata bindigar harba rokoki ƙilar rgp da fistolai da harsashe kimanin dubu talatin sannan wasu mutane hudu daga cikin shida da ke cikin mota ta farko suna hannun hukuma yayin da sauran suka ranta a takare jaridar le sahel na cewa sabon shugaban kasar niger mohamed bazoum ya fara ganawa da jakadun manyan kasashen duniya mako guda bayan da ya karbi ragamar mulki daga hannun isuhu muhammadu jaridar ta ce bayan ganawarsu da jakadan amurka a niger eric p witika shugaban kasa ya gana da jakadiyar ingila da ta tarayyar turai sannan jakadan china waɗanda dukkansu kowanne ke ɗauke da saƙon taya shi murnar lashe zaɓe sannan kowanne daga cikinsu ya jaddada wa shugaban dorewar da ɗaɗɗiyar hulɗar diplomasiyar da ke tsakanin niger da ƙasarsa jaridar lebanon ta bayyana cewa ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na ci gaba da tofin alatsi ne a kan cin zarafin da jami'an tsaro ke yi wa jama'a a yankunan da ake fama da matsalar tsaro bayan da wasu rahotanni suka tabbatar da labarin fyaɗen da wasu sojan ƙasar chadi suka yi wa mata a garin tera na jihar tilaberi cikinsu har da matan aure da yarinya ƙarama jere ta ce ƙungiyar sos torture mai fafutukar kare hakkin jama'ar afirka ta yi tur da wannan aika-aika wadda a fili ke nunin yadda jami'an tsaro ba sa mutunta 'yancin dan adam a yankunan da ake girke su da sunan yaƙi da ta'addanci kwatankwacin yadda a watan janairun da ya gabata sojan rundunar barkan ta ƙasar faransa suka yi lugudan wuta a kan wani taron kwararen hula a ƙauyen bunti na ƙasar mali inda a take suka kashe mutane 22 sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar to madalla gaida sule kafin mu rufe shirin ga darussan ramadan akan rayuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatuhu a sunana malam bala daga babban birnin yamai na jamhuriyar nijar yan uwa musulmi yan uwan imani muna taya juna barka da shiga mu cikin wannan wata mai alfarma muna fata ga Allah subhanahu wa ta'ala albarkace mu da shi sannan kuma nasiha da zamu yi zamu yi ta ne bisa ga yan uwa musulmi a kula mu kiyaye da tsarin mu saboda wannan wata wata ne mai daraja wata ne mai falala wata ne mai albarka wanda ke tattare da gafarar Allah subhanahu wa ta'ala da rahamar Allah subhanahu wa ta'ala da 'yantar da wuyan bayan allah subhanahu wa ta'ala daga wata zuwa aljanna to da haka yan uwa musulmi mu kiyaye bakunan mu shi azumi ba wai tsaye da ci da sha ba ne kadai ha akwai abubuwan da suka shahi kunne ya yi azumi ido ya yi azumi sannan baki ya yi azumi gaban jiki duka su yi azumi Allah subhanahu wa ta'ala da ya farlanta yin azumin a ƙarshen ayar sai ce la'allakum tattakun tsammani ko za ku ji tsoro na to eh, azumi wata makaranta ce babba da za ta karantar da bayan allah tsoron allah To da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na musamman wanda ya zo muku daga nan ofishin murya Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkanin ma'aikatan sashen Hausa na murya Amurka, ni yusuf Abdullahi nake ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Yamai.